na duƙe tsohon ciniki. Masu raren sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin wanda ke mai da hankali akan lamurran noma da kiwo. To shirin na wannan mako ya ji ta bakin wani manomi ne akan matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na shigo da abinci daga ƙasashen waje. A gaskiya wannan bagire ne da ya taɓa manoma ɗari bisa ɗari. A biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin. Wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To madalla yanzu haka dai manoma a Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matakin gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu ta ɗauka na buɗe bodar shigo da abinci daga ƙasashen ƙetare. Manoman dai sun ci matakin ya maida masu hannun agogo baya a ƙoƙarinsu na wadata ƙasa da abinci daga Najeriyar. Alhaji Kabiru Mai Kashu ne mataimakin shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar manoma ta Najeriya reshen jihar Niger. Ya yi bayani halin da manoma na ainihi ke ciki a halin yanzu a sakamakon shigo da abincin daga ƙasashen waje da kuma tsadar kayan sarrafa noman kamar su taki da kuma maganin ƙwari. A gaskiya wannan bagire ne da ya taɓa manoma kashi ɗari bisa ɗari. saboda idan ka diba manomanmu bana asara suka yi manomi ya sai taki naira dubu saba'in da biyar zuwa tamanin amma yanzu yana sai da kayan gonansa masara ƙasa ga naira dubu ashirin kaga wannan abin ku ya yi illa ga manomanmu domin harkar noma ita kaɗai ne ke ɗaukan mutane ke samun mutane matasa da kowa da kasa sani aikin ya ƙasar nan domin idan aka ci gaba da haka nan to za a durkusa da harkar ne so muna kira ga gwamnatin tarayya da ta diba wannan da idon basira yanzu kuna nan a daina shigo da abincin daga waje koko wani tsari kuke so ai wanda manoman nan za su sai da abincin su da daraja ai shigo da abinci daga waje ba mafita bane muna da ƙasan muna da manoman akwai kuma suna yin noman so duk abin da ake bukata akwai shi to me amfani a shigo da abinci waje ai abin da ya dace wanda muka noma a zo a saye shi hannun manomanmu a yi musu kasuwan da za a sa su domin a ƙara musu ƙarfin gwiwa amma idan ana shigo da shi waje ai an karya musu gwiwa ne wani ma ba zai je shawon zuwa noman ba to yanzu menene makoma ku manoma idan har abubuwa ba su canza ba zuwa damana mai zuwa ko kuma shekarar baɗi makoman manomi mutum abu ɗaya ne mutumin da kaga duka kasuwanci ne noma ba irin yadda aka san shi da ba ne harka ce ta kasuwanci kuma idan mutum na kasuwa yana yi ne don ya samu so kaga za a rage ma manoma karfin gwiwan da aka ba su so muna kira gwamnatin tarayya na farko Eh, har kayan noma ta rage musu ta daye nasu taki maganin feshi a wadatar da shi a ƙasan a ba manomi shi a cikin farahusa. idan manomi ya same shi a rahusa so kaga ko da kayan gonan sun yi sauki ba zai yi kowa ba amma ba zai yi abin da za ka sarrafa ka noman ya yi shutin bisa ga da da muna sayan taki dubu ashirin dubu ashirin da wani abu birnin mun saye shi dubu saba'in da biyar sannan kuma kayan gonan da muke saiwa dubu hamsin zuwa saba'in shi kuma ya dawo dubu eh, ishirin ko ƙasa ga dubu ashirin kaga abun an juya ne so kaga wannan ba mafita ba ne amma gwamnatin nan na cewa tana ba manoma bashi domin sauƙaƙa musu ayyuka bashin bai biya muku bukata ne eh, eh abin da zan ce gwamnatin jihar Neja ta yi ƙoƙari kan tsarin wannan noman na kamfanin ta kirkiro da shi Neja Food tana ba mutane bashi domin ta karfa musu gwiwa so kaga wannan muna mai muna jinjina mai girma ga wannan jihar Neja ya yi kokari ta wannan gefen saboda wannan kamfanin na Neja Food suna ba manoma bashi domin su kara musu karfin gwiwa ta noma amma muna nema a kara kuma idan za a bayar shi ma bashin sai a diba a tsaya a diba da manoman da su kamfanin da gwamnati ta shigo ciki ta ma ta kara saka wani abu domin a kara ma bashin rage mashi shi nauyi ne muke. To a lokacin tsohuwar gwamnatin Muhammadu Buhari da ta gabata dai an ɗauki mataki na rufe bodar shigo da abinci daga ƙasashen ƙetare zuwa Najeriya, lamarin da ya sa 'yan ƙasar ke kokawa a wancan lokacin. To amma Alhaji Kabiru mai kashu ya ce ko a wancan lokacin ai manoma ne suka shiga wani hali, domin kuwa su suka fi yawa a Najeriya. ga ci gaban bayanin nashi ai su ɗan ƙasa abin da suke kuka ai manoma su ne 'yan ƙasa ƙasar kashi cikin kashi 100 na najeriya kashi 85 manoma ne su kako manoma suke da ƙasa domin suke samar da abincin da ƙasan ke ci har a fitar da shi waje so mutumin da yake noma ya sai taki misali na baka naira dubu saba'in da biyar yau an waye gari yana sai da buhun masara ƙasa ga naira dubu ashirin kaga ai an tauye shi an cutar da sa so amma idan an gwamnati ta sayi hannun shi kamar yadda ake har za a fitar da shi waje mu abin da muke noma a Najeriya ba za mu iya canye shi ba. yana kuna nihin wanda kuke noma nan gwamnati ba ta sayan shi? A ba a sayan shi directly hannun manoma. To na kuke sai da shi kenan. Kasuwa ne ake sai a jari hujja ke sayan sa. wanda ka ga idan aka ci gaba da wannan tsarin ana kullum shi karamin manomi ana durkusar da shi ne to muna kira ga gwamnatin tarayya ta dibi wannan da idan basira domin in ta bude wata kasuwan da za ta dinga ansa hannun manoma maimakon ta shigo da shi waje domin kayan da take shigo da shi waje in ka diba bai kwalitin namu ba na amma ya batun tsarin gwamnatin tarayya dinnan na eh, samar da kayan aiki ga manoma da kuma noman rani bai kawo gare ku ba har yanzu so gaskiya abin da nake so in gaya maka har yanzu dai bana dai ta wuce gwamnatin tarayya ba wani program da ta yi musamman wanda ya shafi manoma inda eh, ya kamata a yi mm. to muna kira su bata da abun akwai shiriyoyi daban-daban da gwamnatin ta wuce shirye-shirye da wasu gwamnatin da suka gabata suka yi wannan abin yana tallafawa sosai saboda duk lokacin da taki ya wadata babban shi manomi ba abin da yake bukata fa hmm. ka ba sa taki ya same shi cikin sauki kuma cikin sauki da magungunan nan hmm. duk da ka ba manomi shi fa ka gama da shi fa amma babban tashi hankali manomi kai bari in gaya maka sai da muka dawo taki in ana koma ana layin sayan taki babu shi babu shi sai kaya bukin ka ba da kuɗi kwana biyu ko kwana uku kana jiran taki haka ba masifan da ya sha nan. amma to ku manoma kuke kallon hasashen masu lura da al'amura cewa idan har ba a ɗauki mataki ba ƙarshen ta nan gaba a yi ƙarancin abincin mu a gasa baki ɗaya. eh gaskiya idan wannan tafiyan ta ci gaba da haka nan so gaskiya mu dai mun san muna iya kokarin mu muna jan hankalin manoma a matsayin mu na ƙungiya na shugabannin su da suka da mu muna jan hankalin su cewa kada su yi sanyin gwiwa saboda me muna nan ana ta bin hanyoyin da gwamnatin tarayya za ta shigo ta ga ta ina ne za ta kama kamar sabon shugaban kungiyar manoma na najeriya da aka zaba yanzu ya yi kira da gwamnati cewa a diba a sauwa kama. kayan waɗannan noman da ake yi mu ba muna tunanin sauƙin a abi a yayi amma me ya zamanto an yi shi an yi balancing da shi mai nomawan ya sai abin da zai noma da zai yi amfani da shi cikin sauki so kaga in ya sai da cikin sauki ai alhamdulillah to jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan gidan rediyon gta hausa amurka ke magana Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.